Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanun labarai. Hukuntan kasan Masar sun ce wani hadarin jirgin kasan fasinja arewacin alkahira ya kashe mutum sha ɗaya. Hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya lahadi a wani harin bindiga da aka a wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. Amurka da China sun kudura ne yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar. kanan labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bandiga a jamhuriyar nijar sun kashe mutane goma sha tara a kan iyakar kasar da mali duka iyakanmu da mali a cikin bangaren nijar yana karkashin gwamnati bangaren mali duka gaba daya yana bangaren 'yan ta'adda ne kenan wani abu ne ke da wahala makwabci wanda kake da a hukumance ba shi bane makwabcinka a najeriya kuwa ministan tsaro ya kai wa sojojin kasar ziyara a jihar borno domin shawo kan matsalolin tsaro da ke sake kunno kai a yankin. Mun zo ne dai don mu duba lafiyar sojojinmu da abubuwan da suke afuwa a operation dole da kuma ƙasa gaba ɗaya kuma mun tattauna da manyan ofisoshi wanda suke wannan eh, aiki. Bayan haka Sarfilo Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mahukuntan ƙasar Masar sun ce wani haɗarin jirgin ƙasar fasinja arewacin Alkahira ya kashe mutum sha ɗaya. Hukumomin kula da jiragen ƙasa na ƙasar sun ce akalla taragon jirgi hudu suka kauce daga layin dogon a garin Banha na lardin Kalyubiya jiya Lahadi. Ma'aikatar lafiyar Masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa aƙalla mutane 98 sun ji rauni wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon jirgin kasan yana kan hanyarsa ta zuwa garin nile delta na mansura daga alkahira babban birnin kasar masar wannan shine karo na baya-bayan nan na haɗuran jiragen ƙasa da suka addabi ƙasar a 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. 'Yan sandan garin Austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa wani sakon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Harbin ya faru ne a kusa da wani sanannen wurin sayar da kayayyaki a bangaren arewacin garin Austin, wanda shine babban birnin jihar Texas. 'Yan sandan sun ce sun san dan bindigar a cewa wani rahoto na gidan talabijin na KBUEA a Austin ɗin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rokoki biyar da aka harba su wani sansanin sojan sama iraki da yake karɓar bakuncin sojojin amurka jiya lahadi ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da kuma sojojin iraki uku a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin washington da bagadaza kawar tehran wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa biyu daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman balad da ke arewacin bagadaza wanda ya fada kan dakunan kwanan sojoji da wani kanti na salifod na ƙasa amurka majiyar ta kara da cewa wasu 'yan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da sojojin iraki uku sun jikkata babu wani da ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan amma amurka akai-akai tana zargin kai irin waɗannan hare-hare akan bangarorin iraki da suke da alaka da iran kan sojojinta da jami'an diflomasiyya To madalla, kafin baballe ya kawo sauran labaran duniya. A jamhuriyar niger wasu 'yan bindiga sun hallaka fararen hula goma sha tara a ƙauyen Gaigoro da ke ƙaramin hukumar Desa a jihar Tilibiri. Lamarin da tuni ya tada hankalin jama'a sakamakon lura da yadda 'yan ta'adda ke farwa fararen hula a 'yan makonnin nan. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanai daga yankin da wannan al'amari ya faru sun yi nuni da cewa a daidai lokacin da mazauna ƙauyen gaigoro da ke kusa da iyakar mali ke jana'izar wani mamaci a ranar asabar ɗin da ta gabata ne 'yan bindiga suka zo akan goman babura dauke da bindigogi suka kuma buɗe wuta akan waɗannan bayan allah abin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula akalla sha tara ibrahim mamudu wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'a ne a yankin tilaberi mu abu ya yana ban mamaki wajen shekara guda da rabi babu aikin babur ko guda duk da region intelbel bale nan ga kuma eh, komin na tadesa zuwa haccan ayaru babu yanzu su waɗanda ya ta'adda bisa inji suka zakuwa bisa babur wajen babur sittin hamsin su zaka duk abun da sun ka iske su sa bindiga su halhalba mutane su shiga cikin gari su kashe mutane su koma kuma su inda sun ka hito su koma kuma su kai har frontier. Masu fashin baki akan sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdurrahman na ganin faruwar wannan al'amari a cikin watan Ramadan wani abu ne da ke nunin ba wata alaka a tsakanin ayyukan ta'addanci da dalilan addini. Babu inda dama aka nuna kamar watan azumi ba wata bane na yaki saboda haka bai kamata ba a ce jami'an tsaro su yi rauni akan haka kuma dole ne su nemi sani a cikakken sani akan maganar jihadi da kuma lokutan da ake yaƙi da lokutan da ba a yaƙi ko kaɗan bai kamata ba lokacin azumi ya zama wani lokaci ne na rauni na jami'an tsaro. Dubban sojojin cikin gida da na kasashen waje ne ke jibge a yankin da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka da sunan yaƙi da ta'addanci yayin da gwamnatocin waɗannan kasashe suka haramta amfani da babura dalili kenan jama'a ke mamakin yadda ayarin 'yan bindiga ke watayawa hankali kwance. a jibgi sojojin da aka yi ba wani jibgiya bane a ce kowane mita akwai soji wurin yana da kwaɗi kwarai kuma iyaka ce ta ƙasa uku banda iyaka ta ƙasa uku duka iyakanmu da mali a cikin bangaren niger yana ƙarƙashin gwamnati bangaren mali duka gaba ɗaya yana bangaren 'yan ta'adda ne kenan wani abu ne ke da wahala makwabci wanda kake da a hukumance ba shi bane makwabcinka makwabtanka yau 'yan ta'adda ne bangaren mali ko bangaren burkina a jiya lahadi ministan cikin gida alkash alhada da gwamnan jihar tilaberi tijani ibrahim kacalla sun ziyarci ƙauyen nagai goro domin jajantawa jama'a game da faruwar wannan al'amari suna masu jaddada ɗaukan matakan samar da tsaro kisan fararen hula wani sabon salo ne da 'yan bindiga suka bullo da shi a 'yan makonnin nan a jamhuriyar Nijar. A watan jiya irin haka ta faru a gundumar Tiliya ta jihar Tawa inda 'yan ta'adda suka hallaka mutane 37 kwanaki kaɗan kenan bayan kisan wasu fararen hula 58 a gundumar bani bangu da ke yankin tilaberi duk da cewa yankuna ne da hukumomin nijar suka ayyana dokar ta ɓaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Amurka da China sun kudura aniyar yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai. sanarwar daga keri da wakilin china na musamman kan sauyin yanayi shi shanhua ta ce amurka da china sun himmatu wajen yin haɗin gwiwa da juna da sauran kasashe don magance matsalar sauyin yanayi da dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa keri tsohon sakataren harkokin wajen amurka shine jami'i na farko daga gwamnatin shugaba joe biden da ya ziyarci china yana mai nuna fatan bangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan kalubalen duniya duk da yawan tashin jijiyar wuya da ake samu a wasu bangarori da dama yayin da kusan kashi 60 cikin ɗari na yawan al'ummarta suka karbi rigakafin coronavirus ta farko isra'ila ta ɗage dokar saka takunkumin fuska a waje jiya lahadi sai dai za a ci gaba da sa takunkumin a wurare daga ranar 24 ga watan afrilu faransa za ta buƙaci dukkan matafiya daga brazil su keɓe kansu na tsawon kwanaki goma kasar brazil na da yawan mutane miliyan sha uku da digo tara da suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar johns hopkins amurka da india ne kawai suka fi brazil yawan waɗanda suka kamu da cutar miliyan talatin da da da shida miliyan sha hudu da biyar bi da bi cibiyar jami'ar johns hopkins ta ce fiye da mutane 371 suka mutu a brazil daga covid-19 amurka ita ce tafi yawan mutanen da suka mutu daga coronavirus da ya kai 566,893 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ministan tsaron Najeriya Bashir Magashi mai ritaya tare da babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Janar Loki Erabo da manyan hafsoshin sojan sama da na ƙasa da hafsan sojan ruwa sun kai ziyarar aiki a jihar Borno don tattauna irin matsalolin tsaro da ke sake kunno kai a yankin arewacin Borno da ke fama da hare-haren 'yan Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Ministan tsaron Najeriya Bashir Magashi mai ritaya kenan lokacin da yake wa jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole wani jawabi a barikin mai malari. ya ce ku ɗauki wannan tsaron a matsayin sana'ar da Allah ne kawai za ku ji tsoro kar ku ji tsoron kowa alsashi zai zo ya wuce idan Allah bai sa alsashi ne zai kashe ka ba alsashi ba zai kashe ka ba idan kuma Allah ya sa alsashi ne zai kashe ka ko kana cikin ɗakin ka alsashi zai zo ya same ka bayan kammala jawabi ga jami'an sojan daidai. na kuma tuntuɓi ministan da ya min ƙarin haske game da dalilan ziyararsu zuwa jihar borno mun zo ne dai don mu duba lafiyar sojojinmu da abubuwan da suke afkuwa a operation dole da kuma ƙasa gaba ɗaya especially a arewa maso gabas kuma mun tattauna da manyan ofisoshi wanda suke wannan eh, aiki sun gaya mana abubuwan da ya kamata mu sani don mu kuma mu je mu nemo musu abubuwan da suke bukata gyara abubuwan da suke so a gyara don mu samu nasara a wannan yaƙi da muke yi da boko haram kamar wani shawara aka baiwa su jami'an sojojin ku na ganin cewa sun yi kokarin kawo ƙarshen wannan matsala gaba ɗaya haka yau shekara wajen goma ana yakin kuma kai ka san cewa mu sojoji aikinmu ba aiki ne kurin muka sani amma yanzu kun samu yaƙi iri-iri ba mu ma rasa gane wasu kowa sai ce yau ana kidnapping ana menene ana neman soja su to alhamdulillah aikin mu ne saboda constitution ya ba mu wannan right din mu taimaka wa police da sauran security don a samu lafiya da zaman lafiya kuma insha Allah muna da karfin da za mu yi muna da mutanen da za su yi kurin abin da muke so ku 'yan jarida dinga kallon mu da ilin rahama ku dinga taimaka mana ba wai kuskuren mu za ku dinga zuwa kuna don mu samu nasara a bisa aikin nan don Najeriya gaba ɗaya. Tun da farko dai sai da gwamnati jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci garin Mobar da ya kai wa hari sau shida cikin makonni biyu da ya ce kuma an kashe har mutane guda ashirin da kuma lalata dukiya masu ɗimbin yawa wanda ya ce yanzu hakan akwai in Najeriya fiye da kashe hamsin cikin ɗari yanzu hakan suka sake tserewa zuwa jamhuriyar jamhuriyar Nijar don samun mafaka. But they have to listen to us because we are giving them information. gwamnan ya ce ya kamata waɗannan sojoji su dinga sauraren mu don muna ba su bayanan da ya dace duk wanda ya ce gwamnati ko kuma al'umma ba ta ba su bayanan da ya dace ba tsamman yana kan gaskiya ba sai da muka ba su bayanai kafin a aiwatar da wannan hari dukkanin su guda shida amma maganan gaskiya shine su ma suna fama da matsalolin rashin kayan aiki dole mu taimaka musu a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu kuma bari mu koma gefe Sarfila Hashim Gumar ya gabatar da shiri na gaba. jama'a alaikum masu raro barkan mu shirin ciki da gaskiya da har kullum yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci da yaƙi da cin hanci da rashawa da danna gadon marayu da dai sauransu ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumel. A yau za mu shiga wani batu da ya kunno kai na rabon gadon marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja da ya rasu a shekarar 2017. Marigayin wanda shine tsohon shugaban kamfanin Strabag da kuma hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. Musa Uja ɗan asalin jihar Kogi ne ya bar mata biyu da tarin dukiya. Da ya zuwa yau ɗin nan ake ta dambarwar rabata. abin da ya fi ɗaukar hankali shine gida mai lamba shida a titin ontario da ke mai tama abuja inda uwar gidan marigayen hajiya binta ke zaune a makon jiya an ga wasu jami'ai sun zo gidan inda suka nemi yin amfani da ƙarfi wajen kora hajiya binta da wasu 'yan uwan marigayen daga gidan da yin watsi da kayan gidan akan titi hakan ya biyo bayan rabon gado da alkalin kotun shari'a ta abuja sidi bello ya jagoranta da ita kuma hajiya binta ba ta gamsu ba ta ɗauka ƙara don janye batun sayar da gidan ga wani mai suna murtala a dahama. hajiya binta da babbar 'yar marigayen jamila uja 'yar uwar marigayen hajiya aisha sun garzayo wannan shiri na ciki da gaskiya suna cewa kanin marigayen mai suna ibrahim ne ya shiga makarƙashiya domin mallaki dukiyar marigayen da ta hada da gidaje da filaye da tsabar kuɗi har ma da jiragen ruwa. Nan take mun tuntuɓi Ibrahim Abdulhamid Uja wanda ya musanta zargin da nufi da amincin aka ɗau matakin raba gadon. bisa shari'ar musulunci. A lokaci da dama Ibrahim kan yi yunkurin zanta da wannan shiri na ciki da gaskiya sai ya fasa. Yana nuna mana cewa sai ya zauna da 'yan uwan nasa. Muna da martaninsa ciki har da musanta cewa bai nemi auren hajiya binta ba. da rab da ciki da dukiyar da kuma matar da ke da saurin ƙuruciya a jikinta. Kafin mu je ga bayanan Hajiya Binta ga kalaman 'yar uwar marigayen Hajiya Aisha Uja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Farko suna na Hajiya Aisha Abdulhamid Uja Bello. Yi mana bayani eh, mi matsayinki a cikin wannan zantawar da muke. matsayina ni kanwa ce a wajen alhaji musa abdulhamid hujama rigayi allah ya ji kanshi da rama ya gafarta mishi mutumin kirki mutumin arziki yi mana bayanin shi me kike so ki faɗa kan wannan takaddama da ake na gida tsakani ta matar marigayi wato hajiya binta musa abdulhamid da kuma shi wato zan iya cewa yayanki kenan eh, ibrahim yanki ne ko ibrahim kani ne ne ibrahim to me ya faru ba mu labari abin da ya faru ko eh, bayan wana musa abdulhamidu ja ya rasu 2017 eh, august 17 ya rasu ya yi jinya da farko ya yi jinya sosai to ya yi wata shida a waje ya samu soki ya dawo da ya dawo gida ya ci gaba da harkokin shi daga baya ya yi jinya na kwana goma sha ɗaya sai ya rasu bayan ya rasu da aka kai shi ya kama da aka kai shi aka dawo aka tattambe kowa ko shi alhaji musa ya ci bashi kowa bai yi magana ba ba a ce komi ba a yi shiru kuma yadda muka sani idan mamaci ya rasu kafin a kai shi sai an tambaya a biya bashi malamai sun yi tambaya wayanda suka zo mai addu'a kowa bai ansa ba bayan shekara ɗaya akwai loyan shi mai suna agada ba mu san me suka yi da ibrahim kanin musa ba kanina ban san me suka hada ba suka dawo cewa wai ya yi ma musa aiki na shekara shida bai biya shi ba ni yadda na sa alhaji musa bai taba cin bashi ba mutumin kirki ne yadda musa alhaji musa abdulhamidu ja yake son kansa haka yake son mu abin da muka ci shi zai ci abin da ya'yanmu suka ci shi ne zai ci ya kai ya'yanmu waje ina da yara da suke karatu a waje sauran wata tara ta gama ibrahim ya soke su akwai su a besma ya soke su bayan alhaji musa ya yi wasiya ba a bar wanda aka ba wasiya ya yi magana ba akwai wani ana kiran shi aminu gama daga lagos yake zuwa shi eh, soja ne lokacin da aji musa ya kira shi a yadda labari ya zo min da ya kira shi ya tsaya da shi eh, yana waje yana jira lokacin jiki na damun shi bai samu ya shiga ba sai uwar gidan shi ta je ta same shi alhaji musa sai ta ce da yar shi sai suka ce wai ga bakon da ka sa ya zo ka bar shi ya shigo da kamar ba zai bar shi ya shigo ba suka dai ba shi hakuri ya shigo shi wannan aminu gama ya ce wai sun yi magana da marigayi na awa uku inda gaskiya ne sanda aka kai mariga ya kamata da aka dawo ya zo ɗakin mahaifiyan shi ya tara kowa da kowa ya ce ga abin da marigayi musa ya fada bai ce haka ba sai bayan shekara ɗaya muke ji akwai wasiya da bashi wasiyar eh, bashin nan na agada ba rubutu ba shaida kowa ya san yadda musulunci ta ce bashi da wasiya akwai shaida akwai rubutu akwai sa hannu wanda ya alkawali amma duk wannan ba shi Hajiya Aisha Uja kenan kan batun rabon gadon marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja. yanzu dai ga yadda filin ciki da gaskiya da uwar gidan marigayin. Salamu alaikum sunana Binta Musa Uja. Ni dai uwar gidan Alhaji Musa ne yara na shida maza biyu mata. Eh. Ya yi rashin lafiya, ya yi jinya, a yi zo Allah ya mishi rasuwa. Sa'annan kuma bayan haka ya rasu ya bar mahaifiyar shi. da rai jama tana da gadin shi ya rasu ya bar mata biyu da yara goma sha ɗaya maza kuma ta takwas faɗa mana a cikin matan kafin ya rusu ke mai matsayin ki a cikin su ok ni uwar gida ce yara na shi da maza biyu mata hudu mamu labari bayan allah ya yi wa shi alhaji musa abdulhamid wajen da su a shekara ta 2017 yau shekara hudu kenan ko ana cikin shekara ta hudu to ba mu labarin me biyu baya abin da ya biyo baya muna cikin bayan na mishi ta kaba labarin ya nemi mishi ta kaba bayan na fita ta kaba matsaloli na ta tasowa a kan maganan gado kamar yadda musulunci alkur'ani ya raba allah ya raba gado so mahaifiyar shi tana yawan shawarta na tana cewa in kiyaye in bi mijina kamar yadda mijina nuna mun so da ƙauna. duk wani abin da ya taso da aka ce don wasu sun ce wai akwai wasiya wasu sun ce kuma wai akwai mm, bashi shi lawan shi ya ce akwai bashi duka mun amince don dai abin Allah ya sassauta mishi na yi farin ciki a biya ban yi jayayya da su ba amma da ya zo kan gida da nake zaune ni da iyalai na ni da 'ya'yana shida da mahaifiyar mijina sai suka ce a sai da gidan a biya bashi yi mana bayani ma'ana da aka zo magana raba gado kenan mm. yaya tsarin raba gadon aka bi an bi tsari ne irin na addinin musulunci ko ya tsarin yake no gaskiya bisu bi inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba dan Allah subhanahu wata'ala ya ce kafin ma abin nan mutum sai an biya mishi bashi su ba su yi haka ba bayan kamar min kusan fitan ta kaba sai aka zo aka ce wai akwai bashi akwai wasiya haka dai suka faɗa kuma shi akwai ƙanin mijina ana kiran shi sunan shi Ibrahim Abdulhamid wasu suna kiran shi ji'o so shine yake jayayya abin da bai kamata ba dai shine yake tafiyar da abun yake ziga ko alkali da sauransu dai suna yin abin da bai kamata ba farko dai ba biya ba biya bashin ba kuma ba a bada wasiyan ba sai aka ce gidan da nake zaune a siyar kuma yar uwata ina da kishiya ita ma ta uku namiji daya mata biyu sai aka ce mata an bar mata gidan ni kuma nawa asiya so last month february wato ma'ana shin barwa mutum gida ake ko kuma idan aka raba gado ne kowa sai a bashi kasonsa ba haka yi kamata a yi ba ok eh haka din ne abin da suka yi ko shi yana da kaddarori da gidaje da filaye so abin da suka fara yi an aje kayan har tsawon shekara wurin biyu zuwa uku ana shiga na uku ba a raba komai ba suturan komai ba a raba ba sai na gaya ma lauya ta gaya ma alkali da Allah suturansa da wanda ya sa azumi ya kusa muna so dan Allah in akwai dama muna so mu raba wayannan a raba sai alkali ya ce to sai aka zo gida aka fara wannan rabon masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya tare da tabo muhimman bayanai game da makarkashiyar yadda suke zargin kanan marigayin Ibrahim na yi domin handama dukiyar gadan. Yanzu a madadin Nasira da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni sarfi hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya. To madalla a gaida na gumel yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq, Tahfizul Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه wallahu wahidul to madalla yanzu ko sai labarai amma wannan karon a takaice mahukuntan kasar masar sun ce wani haɗarin jirgin kasan fasinja arewacin alkahira ya kashe mutum sha ɗaya hukumomin kula da jiragen ƙasa na ƙasar sun ce akalla taragon jirgi hudu suka kauce daga layin dogon a garin banha na lardin kalyubiya jiya lahadi ma'aikatar lafiyar masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 98 sun ji rauni wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin austin na jihar texas da ke amurka 'yan sandan garin austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa wani sakon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Rokoki biyar da aka harba su wani sansanin sojan sama Iraki da yake karɓar bakuncin sojojin Amurka jiya Lahadi ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da kuma sojojin Iraki uku. a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin washington da bagadaza a kawar tehran wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa biyu daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman balad da ke arewacin bagadaza wanda ya faɗa kan ɗakunan kwanan sojoji da wani kanti na salifod na ƙasa amurka masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ba mu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.